Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Sau da yawa mukan ji an yi maganar cin zarafi a zamantakewar aure. galibi kuma akan zargi maza ne da musgunawa matansu, ko da yake a wasu lokutan matan makan cizgunawa mazajensu, amma wasu na ganin irin kalaman da masoya kan furta wa junansu suna da tasiri wurin dawwamar da so da ƙauna a tsakanin ma'aurata ko kuma masu shirin yin aure, ya kuma kaɗe duk wata fitina da ka iya kaiwa ga cin zarafi ko zaman kunci. Waɗanne irin kalaman ƙauna kuke furtawa abokan zamanku? domin ta da komadar soyayyar da ke tsakaninku? wadda watakila ta moka ɗaya saboda gwagwarmayar rayuwa. A gaban abokanansa na kan kira shi da mai martaba. Akwai sunan da nake kiran shi a falo daban na ɗaki bedroom daban na tsakar gida daban a kicin ma ina da sunan da nake kiran shi da shi. So nakan dube ta sosai na yabi surata na yabi hankalinta zan iya cewa kai na fi kowa sa'a a duniya da na mallaki kyakkyawar mace irin ki. Ina yawan yabawa wa dukkanin ƙoƙarinsa gare mu ina yi masa addu'o'i masu kyau na gaya masa kalamai masu daɗi waɗanda suke kwantar da rai ina kawo masa misalai da matan waje makota waɗanda suke rayuwar wahala amma wani gashi ya rufa mana asiri muna zaune cikin kwanciyar hankali ya jajirce da dukkanin ƙoƙarinsa. Shirin namu na yau zai yi duba ne akan wannan batu kuma kamar kowace juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tafa da tsarabar kanin labaran da ke cikin jaridar ta yau. To bari mu fara da jan kalaman so da ƙauna da kuka aiko mana ta WhatsApp. Akwai kalamai da yawa masu daɗi da nake faɗa maka yasa ta ji daɗi, amma kowanne ya danganta da yanayin da muka tsinci kanmu. So na kan dube ta sosai na yabi surarta, na yabi hankalinta, zan iya cewa kai gaskiya na fi kowa sa'a a duniya da na mallaki kyakkyawar mace irin ki, ga murya, ga diri, ko da kuwa na san wasu abubuwan da na faɗa ba ta da shi so haka kuma wani lokacin in misali na mata laifi ne shi ma dai an yi laifin ma dai akan bayyana soyayya shi ɗin ma an laifi ne zan zo da ɗan kalamai na masu daɗi misali ce to kin gari kin san ina tsananin sanki. ki kuma wannan abu dai kuskure ne amma ki haƙuri kuma wannan abin da ya faru ya ƙara tabbatar min da cewa lallai kina so na ah, wannan kuma ya ƙara samun na ji a raina cewa matsayinki da kuma san da nake miki ya karu da kashi ɗari bisa ɗari da haka kawai ki hakuri. to kana faɗan haka zaka ga ta ɗan yi murmushi ta hakura? komai ya so zaka iya tana kicin ka je ka ɗan taya ta wasu aiki za ta ji daɗi eh ta ji a ah, lalle wannan eh, yana sona ko kuma wani zubin tana wasu uzurruka ko ba ta nan kai surprising ɗinta ta zo ta tarar ka share gida ka gyara komai da komai a gida shi ma yana kara bayyana mata eh lallai wannan ba ni kaɗai nake ƙoƙari ba shi ma ƙoƙarin da yake yi shi ma yana ƙara nuna mata soyayya duk abin da kaga tana yi na kuskure ka gaya mata gaskiya ni babban kalamin da nake gaya wa mai gidana bai wuce kiran shi da daɗaɗen sunaye ba ina da sunaye kyawawa da na tanada domin kiran mai gidana da shi kamar babin baby your excellency irin su jovial da sauransu kamar mai martaba a gaban abokanansa nakan kira shi da mai martaba akwai sunan da nake kiran shi a falo daban na ɗaki bedroom daban na tsakar gida daban a kicin ma ina da sunan da nake kira kiran shi da shi kuma da gaban danginsa akwai sunan da nake kiran mijina da shi akwai ban na ma akwai irin sunan da nake kiran shi da shi to ni dai na san kalamai na suna yana ƙara ƙayatar da mai idana. Gaskiya na ɗaya daga cikin kalaman da nake amfani da su wajen tada komaɗar soyayya ta musamman da ni da matata nakan ce mata farin cikin raina nakan yi amfani da kalmomi kamar su sweetheart ko my love ko in ce mata babe ko kuma in ce maman abdallah wani lokacin nima kuma nakan so a ce min waɗansu abubuwa wanda suke abubuwa ne masu kyau masu daɗi masu sanyaya zuciya kamar takan kira ni wani lokacin ta ce min your excellency ko ta ce min baby ko ta ce min my dear ina yawan yaba wa dukkanin ƙoƙarinsa gare mu ina yi masa addu'o'i masu kyau na gaya masa kalamai masu daɗi waɗanda suke kwantar da rai ina kawo masa misalai da matan waje makota waɗanda suke rayuwar wahala amma wani gashi ya rufa mana asiri muna zaune cikin kwanciyar hankali ya jajirce da dukkanin ƙoƙarinsa ya ga ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa akan shi gaskiya nakan ji daɗin rayuwa da shi sosai ina yawan faɗa mishi haka shi miji ne na ƙwarai namiji ne nagari abin alfahari ga kowace mace da za ta yi burin samu a wannan rayuwar lokacin da babu kuma in ce masa ya kwantar da hankalinsa ai a dama ya yi balle kuma yanzu ni abin da nake gaya wa nawa saurayi nakan ce mishi rabin raina ko kuma in ce mishi mahaifar hannu musamman idan muka samu matsala da shi a ɓangaren soyayyar mu abin da yake farfaɗo mana da soyayya mai shine kalamai masu daɗi da nake amfani da shi domin in gyara tsakanina ni da shi muryoyin waɗansu masoya da suka turo mana kenan dangane da kalaman da suke furtawa masoyansu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko kuma a shafinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Idan mai sauraro bai manta ba, muna tattaunawa ne akan irin kalaman da masoya ke furtawa junansu don sabunta ƙaunar da ke tsakaninsu. Yanzu lokaci ne da za mu dubi irin tasirin da irin waɗannan kalaman ke yi wurin ƙara danƙon so da ƙauna, da kuma warware matsala da irin waɗannan kalaman ke iya yi a tsakanin ma'aurata. Mun tattauna da Malama Zainab Ahmad Moyi ta Jami'ar Tarayya da ke lafiya a jihar Nasarawa. Amma kafin nan, ga Bilkisu Ahmed da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da tsarabar manyan labaran jaridar ta yau Juma'a. To Malam Makera waɗanne labarai ne jaridar Aminiya take ɗauke da su na wannan makon? To babban labarinmu na wannan mako ya mai da hankali ne kan dawowar 'yan bindiga a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hmm. Wanda mun tattauna direban wani ɗan siyasa da kashe ya faɗi yadda aka kashe mai gidansa. Sannan 'yan sanda suna roƙon mutane su dai kasu ce za su daina ban hanyar sannan su ko mutanen sun ce an fi ƙaro jama'an tsaro ne idan aka kai hari. Hmm. labarinmu na biyu kuma su ne wasu direbobin dangote da su uku da yan kungiyar ipob suka kashe a kudancin kasar nan mun tattauna da iyalansu kan halin da suke ciki sannan akwai labarin musamman da muka yi mai takin yadda ake bautar da mata a gidajen gala ko gidajen solo mm. sannan mun tattauna da malamin almajirin da aka fasa wa kai aka kwashe kwakwalwarsa a bauchi da kuma labarin karin kudin mai da ake tunanin zai afku nan da wata ɗaya ko biyu. Mm. To eh, labaran ƙasashen waje kuma fa? To a labaran kasashen waje mun samu rahoton musamman ne kan yadda kwaso motocin yakin Faransa daga Mali zuwa Nijar ita da hankalin mutanen Burkina Faso. Mm. Da kuma akwai barazanar jagorantar yaƙi da 'yan da shugaban Habasha Ahmed Abi ya yi. Mm. Da kuma rasuwar tsohon shugaban Koriya ta kudu Chin dong <laughs> Haka, to labaran al'ajabi kuma fa. To labaran al'ajabi babban labari da ke shafin shi ne wani kifi da aka yi wa tiyatara da ta ci naira dubu ɗari da sittin da takwas a baki. Kifi fa ka ce? Kifin da ake da ke cikin ruwa ake ci. Eh, wacce take ma wasa shi a gidan tana ɗan kiwon sa haka. Wacce ta ga bakin ya ɗan kumbura. To fa. Yau ta da batun a ceto kifin shi ne a kashe masa dubu ɗari da sittin da takwas har ma da yan wa'yansu kwabbai a kai. Hmm, na'am. To kaji wannan fa shine abin al'ajibi. Eh, sai kuma wanda ya bar wasiya cewa in ya mutu a binne shi da motarsa saboda yana so ya tuka ta a lahira kuma an yi haka To fa. Sai kuma wani ango da ya fita yawon amarci da ake kira honeymoon da turanci. Mm. To a wajen yawon amarcin kuma ya aure guda tara a kan wannan ta farkon. Suka zama goma. Suka zama goma kenan. <laughs> to ita amarya ce ta yadda. Ita ita ba shi ma shawara. Na'am. To daga. kuma wanda ya gina gida mai jujjuyawa don kawai burge matarsa. Na'am. To gidan zai iya lokacin da rana za ta fito kuma da lokacin da za ta faɗi. Eh. To daga labaran wasanni kuma fa wanne To labarin wasanni mun yi nazarin waɗansu masu horar da ƙwallon kafa na duniya ne guda biyar da ake sa ran ɗayansu zai iya zama kocin ƙungiyar Manchester United da suka sallami su a makon jiya. Hmm. sannan kuma akwai labarin ɗaure fitaccen ɗan ƙwallon nan karim benzema shekara ɗaya da kotu ta yi na'am so su ne abubuwan da muke da su da kuma waɗansu a wannan mako an gaida editan jaridar Aminiya Salihu Makera. To bari mu koma ga kwararriyar tamu domin jin irin tasirin da kalaman ƙauna ke yi a rayuwar ma'aurata. Saboda zuciya a koda shi yana tare da yakan wancan kamar yadda addini ma yana nan haka. Daga hmm. da filila da sanar yana ce zuciya ko shi yana tare da yadda yake wancan. Ita kuma musulunci ma da jaddadawa cewa idan kana son mutum saboda Allah to kana cikin waɗanda ma Allah zai sa ka a cikin ƙarƙashin inuwansa ranar da babu wani inuwa ce inuwan Allah wato ranar alkenan jiki Wane tasiri kalamai na ƙauna suke yi a zukatan ma'aurata da kuma waɗanda suke shirin yin aure? Ya tasirin su kan ba zai iya misaltuwa ba saboda yana daga cikin abubuwan da ake kira kamar ginshiki ingredient da ke kara jaddada ƙauna da fahimtar juna. Mm. A duk sanda ka kalli maza Allah sallallahu alaihi ne ce ka kalli fuskan ma matanka ka yi mata dariya sadaka ne. Mm. Irin waɗannan koyarwa na addini za ka gani cewa koyarwa ne masu tasiri wanda shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam irin mu'amalar shi kenan da iyalansa duka da yawa da hadisai na yin yake mu'amala da iyalansa musamman na Aisha radiyallahu anha ya nuna mana haka har yake nuna azin cewa ta ce mishi shi ya ce maka na san san da in kina farin ciki da ni na kuma san san da in kina kishi da ni sai ta ce yaya ne kake ganewa sai ce idan kina farin ciki ne sai ki ce kin yi rantsuwa da ubangijin muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma idan kuma zuciyarki ya yi wani wasu wasi ko kin wani abu tare da ni sai in kika sake rantsuwa sai kike cin yi rantsuwa da ubangijin annabi ibrahim hmm. ga shi dai duka allah take kira amma ka ga wannan ya da nuni a cewa tana jaddada mishi kalaman ƙauna. wanda yake sawa shi har iya iya gane lokacin da zuciyarsa yake sake tattare da shi haka zalika shi ma hakan ne yakan kira ta da humaira don ya nuna mata cewa yana ƙaunanta nuna mata kalami na ƙauna So ala kulli hal koyarwar mu na addini ya nuna tasirin wa'annan maganganu musamman idan ya zama mutum ya yi shi saboda Allah ba ya yi shi da sidin yaudara ko kuma ya cuci ɗan uwansa ba. Shawaran da zan iya bayarwa ala kulli hal shine duk abin da zamu mu sa Allah kuma ya zama tunanin ne da mu da duk wani abin da mu yi zama ne mun tasirantu da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. domin shi ne siyayyen halitta kuma shi ne kowane musulmi ke ɗauka kan majibincin wanda zai nuna mashi hanyar ta gaskiya. To matukan muka yi hakan nan za mu gyara zamantakewa da mu'amala na mu jiwa musamman ma idan ya zama na a rayuwa miji ya zama shi bai da wani abin da zai da mace ke ɓacin rai. ko da zaran ya zo ne yakan ta ya fari ko ta ya baki ko kuma ita mace ta ɗauki mijin a matsayin ba abokin farin cikin ta ba bai zama da farin cikin ta yana waje ne in ta fita gurin aiki ko gurin wani mu'amalanta amma ba a gidanta ba kaga wannan yana da tasiri akan iyali yana da tasiri akan zuri'an ma da za a haifa in fa shi ne za ka ga yaran mu da yawa za ka ga ba ta iya so. idan sun yadda da iyayensu su iya consign kamar mutum na da matsala ya zama na ya fuskanci iyayen shi da shi saboda su kan iyayen bai ga maganar kauna da fahimtar juna a tsakanin su ba ballantana hashi a matsayin shi na yaro ya matso kusa da iyayensa ya zama wajibi duka mu yi kokari mu gyara kowa waye kokari ya gyara nashi fasin saboda a samu zamantakewa ne mai tasiri duk kuma maganar da mutum zai faɗi ya faɗi shi har cikin ce shi saboda Allah na da niyyar yaudara ko kuma siga na mutum ya cuci wani ba Allah ya hanyar da mu samu dace Malama Zainab Ahmad Moyi ta Jami'ar Tarayya da ke lafiya a jihar Nasarawa kuma ƙwararriya a harkar aure da zamantakewa. Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.